Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani Ibrahim ka almasi garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu ji tasirin azumi akan matasa. sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi da cewa ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin ƙwarya a Somalia yana jefa ɗaruruwan ƙananan yara cikin matsanancin haɗarin kamuwa da cututtuka da kuma mutuwa. Al'ummar ƙasar Somalia sun ji daɗin ganin faɗuwar damina bana bayan an shafa shekaru ana fama da ƙarancin ruwa da fari da ya haifar da yunwa a waɗansu sassan ƙasar. Sai dai wannan begen samun ruwan yanzu ya koma bala'in ambaliyar ruwa da rasa matsugunai da yiwuwar ɓarkewar cututtuka. Asusun UNICEF ya ce kimanin mutane dubu ɗari biyu da talatin da ambaliyar ruwan ya raba da muhallansu tun watan Afrilu ƙananan yara ne da a halin yanzu suke zaune a wuri mai cunkoso kuma cikin yanayi mara tsafta. Kakakin asusun UNICEF Christophe Bolerak ya yi gargaɗi da cewa ƙananan yara da ke fama da tamowa waɗanda ke zaune cikin wannan yanayin suna fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka. The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted fragile immune systems. While we have not seen a spike yet, the risk of further outbreak is high Ya ce ruwan saman yana yada cututtuka da ke da haɗarin gaske ga ƙananan yara da ke fama da matsananciyar tamowa da rashin ƙarfin yakar cututtuka a jika. Ko da yake kawo yanzu ba mu samu ɓarkewar cututtuka ba, haɗarin yana da girman gaske kuma ambaliyan ruwan yana ƙara tsananta lamarin. Papa Roma Francis ya shaida wa shugabannin kamfanoni mai na kasashen duniya cewa komawa yin amfani da makamashi da baya gurɓata muhalli wata gagarumar ƙalubala ce a tarihi. A ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu da ake kammalawa yau Asabar, shugaban ɗarikan Katolika ya yi kira ga shugabannin kamfanonin su tana da wutar lantarki ga mutane miliyan dubu ɗari da ba su da wuta, sai dai ya ce ana buƙatar yin haka ta hanyar da ba ta da illa ga muhalli ko kuma al'umma yanzu ko zuwa wani lokaci nan gaba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rubuto cewa an gudanar da taron ne a kaɗaice a cibiyar nazarin kimiyya ta fadar Papa Roman. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani sojan Amurka na musamman yayin da aka kuma ji wa waɗansu hudu rauni. lokacin da kungiyar da ake alakantawa da alkaida ta kai hari jiya juma'a a wani wuri da ake gina a karaman sansanin soja a kudu maso yammacin kasar samaliya an kai harin jiya juma'a ne a wurin da ke tazara kilomita hamsin da birnin kismaru yayin da dakarun amurka ke taimakawa takwarorinsu na kasashen samaliya da kenya gida wani wurin aikin soja daga cikin ayyukan da rundunar sojin ke gudanarwa na kakkaɓe mayaka da ƙungiyar ta'addanci ta al daga wannan yanki bisa ga cewar jami'an rundunar sojin amurka shaidu sun ce an kai harin ne kusa da garin sangumi lokacin da dakarun amurka da somalia da kuma kenya suke gina waɗansu ramukan shingaye na kariya suna kuma kakkafa waɗansu hanyoyin kariya suka ce mayakan sun fara da jefa nakiyoyi kafin suka buɗe wuta kan dakarun an tura jirgin helikwafta domin ɗaukar waɗanda suka ji rauni Daga ƙarshe ƙungiyar Taliban ta sanar yau Asabar cewa za ta tsagaita buɗe wuta kan dakarun tsaron gwamnati a duk faɗin Afghanistan a cikin kwanaki uku da za a yi bukukuwan sallah a ƙarshen watan azumin Ramadan. Tsagaita wutar ta zo a daidai lokacin da aka ba da umarnin dakatar da yunkurin murƙushe ƙungiyar Taliban na tsawon mako guda da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi da zai fara aiki ranar goma sha biyu ga wannan wata na Yuni. Wata sanarwar da ƙungiyar mayakan ta fitar ta ce shugaban kungiyar taliban ya kuma umarci mayakan kada su tarukansu a wuraren da farin kaya suke zaune a lokacin hutun sallah domin al'ummar ƙasar su sami sukunin bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai sun lashi takobin ci gaba da kai hare-hare kan dakarun ƙasashen ƙetare da amurka ke jagoranta a ƙasar wannan ne karan farko tun shekara ta 2012 da kungiyar mayakan mai kaifin kishin Islama ta tsagaita wuta a Afghanistan inda a halin yanzu take iko ko kuma hankoron kwace ikon rabin larduna 407 na kasar Afghanistan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. To masu raro yanzu za mu koma gefen baiwa a Alifili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yau za ku ji ra'ayin wasu matasa a kan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kuma ra'ayin wani tsohon ɗan majalisa Musa Lawan Birniwa a kan damuwarsa game da rikici da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Bari mu fara da ra'ayin matasan. Sunana Usaini Ibrahim Inkiya Usainin Goshi. Har da za ba a zauna lafiya ne gamu da mu yaran talakawa abin da ya mu mutum kawai yaran talakawa ya ga sana'a yanzu ka ɗauka kamar misali ne ko ya riga sani a duniya da ranar safe ba inda nake zuwa an kawai gari sai dai wajen aiki Na kan zo in zauna in fi sama da sati ba da ko ba wai dan ban iya ba na iya to babu aikin yanzu abin da ke faruwa an ce matasa a zauna lafiya ana so matasa a zauna lafiya duk yaron da ya fara zuwa wajen aiki yau ya kai lokaci na koyan aiki yakan so ya samu sai a ajiyun shi yana da hidima yana so ya taimaki iyayen shi ya taimaki shi. da kuma yau matashi bai je ya koya sana'a ba yana so ya je makaranta to abin da ke faruwa yau in ka ce yaro ya je makaranta to da ya zo dan talaka da ya yayi waya ya gama makaranta kenan kafin ya samu ya ci gaba ba karamin aiki ba ne. yau dan mai kuɗi na gama makaranta wani ma ba sai ya yi jan ba ban ga gana da hanya zai ɗauke shi kai shi private university zai je ya ci gaba da karatu dan talakawa a to ta yara a yace yaro a zauna lafiya yau yaro ya tashi ba inda zai je da safe ba makaranta babu wajen babu wajen zuwa to yara a iya ga abun mutum hankalin shi bai kai wajen ba to sauki saukin shi abin da ke rage radadi in kana da wajen zuwa kana koyan aiki duk yanda ka tashi da safe za ka tafi sai ga Allah ya taimake ka sunana Buliya Ali Suleiman wanda nake a unguwar galadanci kwanar disu kano state wa local gamma ni a nawa tunanin mutum kar ya rena sana'a koya ciki koya sana'a take ka ɗauka kai kada ka zauna ka zama ɗan zaman banza da sauransu da kuma zuwa makaranta ka yi aiki da abin da ka nemo a makaranta ita kana'a wanda allah sallallahu sallama yana faɗa kana'a wadata zuci kenan in dai ka nemi dan karamin abu kai wadata zuci to in allah ya yarda za ka samu albarkaci da kuma addu'a ga iyaye na gida da sauransu duk inda a ga mutum kada a abin nan ɗinsa duk inda za shi a masa addu'a sannan zaman lafiya zama ga samari suna zama su zauna su ta hira da sauran rasunsu hirar banza hirar bal tana kawo rashin Eh, rashin kwanciya hankali in ka zauna kai kadai ibin ka tafi karatu da sauransu ko makaranta ko inda ake tafsiri ka zauna za a karu da wasu abubuwa yana rage wannan kucina kucina ba mu da aiki ba mu da aiki ba a ba mu da Allah dumu mun bar su da Allah ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu haka ne wannan shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yana zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ra'ayin honorable musa lawan birniwa dan majalisa ne jamhuriya ta biyu kuma na fito ne daga jigawa a birnin lokar game sakon da nake da shi ne na farko dai kamar yadda shekarunmu suke bai kamata ba mu bar wasu abubuwa su zo mai shiru kuma daga baya ya zo cuce mu gaba ɗaya saboda haka akwai abubuwan da yake faruwa game da a gandun daji ko foreign government reserve wanda aka yi wajen shekara tamanin to yanzu wasu sun shigo a daman wannan siyasar ana sayarwa mutane kuma wannan abu ma ganinmu zai kai mu wani fitina wanda banda allah ba wanda ya san iyakarsa shi ya sa nake son yi magana tun da wuri shugabannin da abin ya shafa su dauki wani mataki gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya ya kamata su dauki matakin da za su bincika kafin wankin hula ya kai mu dare a yi maganin abin akwai wani yunkuri da ku a matakin ku na da ta kuka yi don jan hankalin gwamnati ko kuma hukumomin da lamarin ya shafa ai akwai imani a wajen mutane wanda ba da imani idan ya yi wani abu ya ɗauka cewa ko za a ci mutuncin za ko za a ɗaure shi ko za a yi masa wani abu amma kowa ya san gaskiya a lokal gamin namu akwai yan boko akwai ta kamar iri na akwai wanda ya fito ya yi challenging din wannan abu ko da sau ɗaya akwai wanda ba za su iya fitowa fili ba saboda harkar tsoro tsoro kuma wanda yake yin tsoro ai ba zai yi yadda ya kamata ba ko ma menene abin ciwo abin damuwa ita ce lokacin da muke samun labarin a wasu wurare tsakanin manoma da fulani ana ta rigima mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu idan ba jeji ba fulani idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi mm. saboda haka duk wani abu ya faru a wannan wuri ni ba ni kadai bane kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa damuwa da kuma ba za a san yankacinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi to tun da yanzu kai ka damu da wannan harka akwai wani yunkuri da kai kai a iyakarin kanka na an karar da hukuma na na rubuta wa gwamna na jigawa a ah, 99 na rubuta a gwamna na jigawa 2007 na rubuta a gwamna na jigawa 2014 na rubuta a gwamna na jigawa 2016 na rubuta wa national security advisor na president 2017 na rubuta wa gwamnan jigawa 2012 to saboda haka mun ban damu ba ai ba zan yi haka ba akwai lokacin da shi excellency sule lamido na tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka daibi aka yi wannan abin an gama wannan abin sai suka ci gaba da sayarwa gwamnan jiga na yanzu da shi masharci shugaban kasa kan lamuran tsaro eh, sun baka amsa Mm, ba wanda ya bani amsa amma wai me yasa ka damu ne da magana ka rubuce rubuce ma ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abu da marar kyau na nuna bana kamar wannan abu hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi amma da inda yake wanda gwamnatin colonial government suka create kuma wayan nan, akwai a taraba an yi rigima adama an yi rigima filato an yi rigima neja an yi rigima wayannan duk tsakanin manoma da makiyaya to saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke dinnan Allah sarki shi muke bautawa kai sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa mai alice a madadin wakilan sashen hausa isa lawal ikara da kuma mahmud ibrahim kwari nake cewa a huta lafiya masallaci ya fito gaisa sai ku ce an tashi kallau yau a gai da jammai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya kamar yadda aka saba ga da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaban Buhari ya canza ranar dimokuraɗiyya zuwa 12 ga Yuni don karama Abiola da ya lashe zaɓe a 1993 zamanin mulkin Janar Babangida. Haɗin gwiwar majalisun dokokin Najeriya ya nuna takaicin yadda ya ce jami'an gwamnati na musguna wa 'yan majalisar. Da aka yi gyara ko su ɗau mataki da aka gano na tsige shugaban ne. Inuwa Garba mai taimakawa mataimakin shugaban majalisar dattawa ne kan siyasa. An ya matsala muna so ka ɗauki mataki a kai ba cewa kai bari mu ɗauki mataki kafin ka gyara ba. Yayin da aka bada belin tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yaro maguna EFCC na cewa suna adalci a aikin su. Mu dai kamar gaskiya kana cewa cewa mun ji ba za mu ka ba. Wata uku bayan rasuwar sanata Ali Wakili har yanzu majalisa ba ta sanar da hukumar zaɓe ba. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Daga ran da aka karbi wannan takarda a hukumar zaɓe ne ake sanin cewa akwai wannan gurbi kuma hukumar zaɓe za ta sa ranar da za a yi wannan zaɓe. Yayin da ake taron kwana ga marigayi sakataren kungiyar Kiristoci ta Najeriya rabar ɓangaren Musa a sake don biso. Can Katsina kuwa masoyin BOA Bashir Hassan Mashi Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota. Nasira da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau sune ne Sheikh Usman Abubakar Babanti ne daga Kaduna da kuma rabaran Jamilu Ab Ibrahim daga Bauchi ga Sheikh Babanti ne. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sunana kamar yadda ake kira sheikh usman abubakar babanta ne babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan kasa suna da yawa dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu da muka ambata na farko dai tukuna an karya tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wadda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma eh, darajar man fetur wannan ya sa dole ko mun ci ko mun so mu sami kanmu akan wannan to zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene mafuskanta mun sani dai alal hakika matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiyar mutane da facaka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan to yanzu menene abin yi gare mu na farko tukuna su 'yan Najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai wato su sadaukar da kai su ɗauki haƙuri su ɗauki jimiri kuma su yi iyakar ƙoƙarinsu su yi ta addu'a su bi ubangiji kuma su yi ta addu'a su yi ta neman allah ta tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal hakika gwamnatin nan dole a tausaya mata domin ta karbi mulki ta iske ƙasa ta fada cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wadda shi ne ma abin da ta a akan cewa za ta fara aiki a kansa ta karbi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wadda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta to abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin general buhari ya zamto ta fuskanci wayancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har allah ta baraka wata ala ya fidda mu sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wadda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun fada a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki wa da ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da dukiyansu akan suna so suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka ɗaure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci. Shi ma rabaran Jamilu cewa yi. Assalamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewacin Najeriya mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi ina mai kira ga dukkan ‘yan arewacin Najeriya mai zaman lafiya da juna domin ci gaba kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in baka nemi zaman lafiya da mutum bai saduwa da Allah ma zai masa wahala. Dalilin na ɗaya shine littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga Ubangiji in ba tare da ita ba. Muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa, zaman lafiyarsa shine salamarsa, zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka misali kamar yadda a zamanin mu na yanzu muna ganin yadda yan uwanmu fulani makiyaya da wasu kabilu suna kashe junansu a kan abin duniya muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya. Alal misali a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana. Dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah ya kan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. dole ne ko kowane shugaba ya tsaya yi aiki da aminci da gaskiya kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ta iya yin sa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum jalla allazi wahidu rabbana kama mana ahadun guda sun haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana a gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. menene tasirin watan azumi akan matasa? Ni isan bala mai wake. azumi yana da tasiri a rayuwata domin yana ƙarfafa min ibada ina samun sallolin lafulfuli sauraron wa'azi karatun kur'ani da sauran ibadu domin ina raba rayuwata kamar kaso uku kaso biyu ina miƙa ta ga ibada ne ina sada zumunta domin ina neman duk inda yan uwana musulmi suke in je in ziyarce su mu gaggaisa a wani lafiya wani zubin a sha ruwa a gurin kafin in dawo wajen sana'ata ina rage farashin kayayyaki daidai da yadda musulmi mai azumi zai iya samu shi ma ya buɗe baki cikin nishaɗi bayan wannan ina ƙoƙarin kyautata wa iyayena fiye da yadda nake kyautata musu da domin darajar wannan azumi idan kai aikin ibada in za a baka da lada goma yanzu zai kai a baka lada ishirin komai ninka aiki da haka nake umarta yan uwana musulmi duk inda suke su dage wajen aikin ibada da zumunci zumunci da ƙarfafawa juna wajen bautar Allah da ƙarfafawa juna wajen kyautata jama'a da kyautata juna wajen ko da ba musulmi ba ne albarka wannan azumi ya kasance cewa kana kyautata ma domin duk abin da kai tsakaninka da Allah Allah zai baka ladan wannan abu shi ciyar da mumini Allah yana alfahari da shi kuma yana ba da wani sakamako na lada wanda yake ba kaɗan ba ne don haka a duk inda nake a rayuwata wannan azumin ina kasancewa cikin salatin annabi gifari tsarki hailala da shoran ayyuka na ibada da roƙon Allah ni'imomi da neman gafara da neman Allah ya buɗaɗa mana ya zaunar da ƙasan mu lafiya lau ya zaunar da mu lafiya lau ya ba mu abin da zamu ci ya albarkaci ƙasar mu da zaman lafiya ya taimaki shugabannin mu da mu talaka kanmu Allah ya sa mana danƙon zumunci a tsakanin mu ba mu rika samun barakokin rigingimu da su ba dan haka wannan wata wata ne mai albarka mai albarka gare ni To Allah ya samu dace yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya wato nff ta ce an biya dukkan hakkokin 'yan wasan super eagles na kasar tun makonni biyu kafin wasansu na farko na gasar cin kofin duniya a kasar rasha a watan nuwamban bara hukumar ta rattaba hannun yarjejeniya da 'yan wasan akan tsarin biyan albashi da alawus da rabasa da kuma raba kuɗin da aka samu daga shiga gasar ta cin kofin duniya tsarin dai ya yi tanadin biyan 'yan wasan dukkan haƙoƙinsu na wasannin neman gurbi da kuma kuɗaɗen da hukumar fifa ta bayar kafin soma gasar daga ƙarshe dai ɗan wasan gaba na ƙasar masar muhammad salah ya datse shirin da ya yi dangane da mummunan al'amarin da ya faru gare shi a wasan ƙarshe ta gasar zakarun turai da ƙungiyarsa ta liverpool ta buga da real madrid a birnin cave Salah ya faɗa a wata hira da jaridar kasar Birtaniya cewa ba shi da tabbas ko da gangan ne sajiyo Ramos ya raunata shi ko a'a. To amma kuma yana ganin cewa Ramos kan iya raunata shi da gangan ɗin a lokacin wasan. Muhammad sala ya sami raunin ne a wata karkiya da kaftin ɗin na Real Madrid Ramos tun a rabin lokacin wasan na farko lamarin da ya tilasta masa ficewa daga wasan wacce Real Madrid ta yi galaba daga bisani. Dan wasan baya na kungiyar bayan Munich ta kasar Jamus David Alaba ya jagoranci 'yan wasan kasar austria suka kai ziyara ga 'yan wasan super eagles na nigeria da yanzu haka suke zaman sansanin shirin gasar cin kofin duniya a kasar alaba dai yana bugawa kasar austria wasa ne duk da cewa shi dan Najeriya ne na jini ko da yake ba a can aka haife shi ya kuma tashi ba to amma kuma ya zaɓi kai ziyara ne tare da takurorinsa domin girmamawa ga kasar mahaifinsa a fagen tennis kuma mace ta farko a duniya simona halep ta sami lashe gasar tennis ta french open ta bana wacce ita ce babbar gasar tennis ta farko da ta lashe ta sami lashe gasar ne bayan da ta doke 'yar kasar amurka kuma mace ta goma a duniyar tennis sloan stephens a wasan karshe ta gasar a yau asabar sau uku halab tana shan kashi a wasan karshe na manyan gasannin tennis na duniya kafin a bana ta sami nasarar lashe babbar gasa ta farko murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da Murtala. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi da cewa ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin ƙwarya a Somalia yana jefa ɗaruruwan ƙananan yara cikin matsanancin haɗarin kamuwa da cututtuka da kuma mutuwa. An kashe wani sojan Amurka na musamman yayin da aka kuma jiwa waɗansu hudu rauni lokacin da ƙungiyar da ake alakantawa da alkaida ta kai hari jiya Juma'a a wani wuri da ake gina ƙaramin sansanin soja a kudu maso yammacin ƙasar Somalia. Masu haro da wannan muka ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin alheri Grace Audu ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin guman nake cewa ku kwana lafiya. Salamu alaikum.